بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni mali to a can kwanukan baya akwai karatu da muka yi wanda ba ɗauka ba na ji ne ko babu listighar wanda yake akwai baitoci guda uku na ƙarshe daga wa faslu mashigulin bi harfi jarri ina ji an ga wani ko to insha Allah zan karanta kamar kullai da aka saba sai a karanta وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يك مانع حصل بالفعل إن لم يكن مانع وعلقة حاصلة بتابع وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع كعلقة بنفس الاسم الواقع طيب إذا ما manta ba mun yi bayanin cewa a cikin babu lishtigal mun ce akwai mashigulun anhu akwai mashigulun akwai mashigulun bihi mu dan koma baya zaidan darabtuhu zaidan muka ce shine mashghulun an darabtu shine mashghul ko dinnan nan shine mashghulun bihi to sai muka ce har yanzu dai wannan suna na babu istighal yana da hukunce hukunce guda biyar akwai inda dole ne a nasba akwai inda kuma dole ne rufa ya wajaba akwai inda kuma yajuzul amran amma kuma annasbu aula akwai inda ya juzul amran lakin na raf'a aula akwai kuma duk wanda kai yare ne muna fahimta to sannan in ba a manta ba muka ce sunan nan ko dai ya kasance an yi mashi jarra da harfu jar ko ya kasance mansubun kai tsaye ko kuma ya kasance mudaf wa mudaf ilay misali zaidan darabtuhu wannan maf'ulun bihi ne kai tsaye zaidan marartu bihi ha'un din nan maf'ulun bihi ne amma an wasitati harfil jar ko kuma ka ce zaidan darabtu gulamahu gulamahu nan mudaf damdaf ilai to bayanin da malai ke so ya mana kamar yadda suna ko kuma fi'ili ke haduwa da wancan domirin kai tsaye kamar ka ce zaidan darabtuhu kamar yadda fi'ilin nan ya haɗu da wannan domirin kai tsaye ya yi aiki a cikinsa to babu laifi in ya kasance majrurun ne kaman zaidun marartu bihi ko ko ya kasance mudaf damdaf ilayhi ne kaman zaidan darabtu gulamahu irin wancan aiki da yi wa wancan damiri da ya shiga masa kai tsaye to irin wannan aiki ne zai yi waɗannan sunaye guda biyu ba fahimci magana ba مثالي زيدا ضربته زيدا منشي مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور تخديره ضربت زيدا ضربته كو هاؤن ان ما موقف انت مفعول به تو با بني شي غمه تكيت إيه؟ تو اذا كتشي زيدا مررت به هاؤن ان ما موقف انت بواسطه حرفي طب إن كتي زيدا ضربت غلامه هاء إن مي موقف أنت مضاف إليه كو to shi malam ke bayani irin wancan aiki da fi'ili ya yi wa domirin nan kai tsaye na zaidan darabtuhu to irinsa ne zaidan marartu bihi zaidan darabtu gulamahu kamar yadda zaka ce wa wancan maf'ulun bihi hakan nan zaka ce wa wannan wa shibhu jumlatin fi mahalli nasbin maf'ulun bihi nan kuma gulama din shine maf'ulun bihi mudaf wala mudaf ilayhi mun fahimci maganar nan ku malamai <laughs> na ga kan ba gane ba ah, an fahimta ah. to shine malam ke cewa wa faslu mashghulin raba mashghul bi harfi jab da harafi na jarri aw bi idafatin ko da idafa ka waslin kaman wani abu na sadarwa ya jiri yani wannan hukunci kamar yadda zai taho a cikin waɗannan guda biyu to yana iya tafiya a cikin wancan na farko da muka yi zaidan darabtu gulamahu zaidan marartu bihi zaidan darabtuhu to idan ka raba mashghul da harfu jar mun ce akwai mashghulun anhu ko akwai mashghul akwai mashghulun bihi to idan ka raba mashghul da harfu jar wanne ne mashghul fi'li shine mashghul to idan ka raba shi da harful jar muna fahimta fi'ili shine mashghul domin misali zaidan darabtuhu zaidan darabtuhu zaidan mun ce shine mashghulun an fi'ili da'iman shine mashghul ko ha'un dincin shine mashghulun bihi ana fahimta magana to idan ka raba fi'ili da haduwa da zamiri maimakon ka ce zaidan darabtuhu sai ka ce zaidan marartu bihi ka raba mashghul da harfu jar ko kuma da idafa zaidan darabtu gulamahu mun fahimta to irin wancan hukunci da ka tafiyar da shi a wancan na farko to a nan ma ya halatta ka tafiyar da shi ba laifi bane in kai wannan muna fahimta kuma lai shine yake cewa wa faslu mashghulin raba fi'li bi harfi jar da harfi jar kamar ka ce zaidan marartu bihi au bi idafa ko kuma da idafa kaman ka ce zaidan darabtu gulamahu ka waslin kaman wani abu ne na sadarwa tsakanin wancan fi'ili na farko da wannan ya jiri wannan hukunci ya halatta yana tafiya yana wakana abin da ina ji kaman ba fahimce ba an fahimce ji na ka waslin na'am yani zai iya ɗaukan wannan yani kamar yadda zaka sadar da zamiri kai tsaye to in ma ka raba shi din kuma wato duk dai abu ɗaya ne mun fahimci magana shine ka waslin yajri kamar yadda zaka haɗa wancan zamiri da fi'ili kai tsaye to haka in ma ka raba dai ana kiran shi mashgulun da mashgulun bihi da mashguluna <laughs> mun fahimta ai yawa yawa fi mahalli kaza kaza haka yake na to sai muka ce ismul fa'il ko ismul maf'ul in ya kasance yana aiki irin aikin fi'ili to ya halatta yi aiki irin aikin fi'ilinsa kamar daraba in kace ce darabtu zaidan zaidan mawqifinsa nan maf'ulun bihi zaidan ana daribu menene yawa zaidan nasba ismul fa'il eh ismul fa'il muna fahimta don haka idan ismul fa'il yana aiki irin aikin fi'ili to babu laifi kamar yadda fi'ili zai yi aiki shi ma zai iya yin aiki zaidan darabtuhu zaidan ana daribu kaga a can fi'ili ya yi aiki amma kuma nan? ismul fa'il ne aiki muna fahimta kamar ka ce khubzan akaltuhu khubzan akaltuhu sai ka ce khubzan ana akilu can fi'ili ne aiki nan kuma wannan ya halatta amma sun ce sharaɗin aikin ismul fa'il an kuna ya dullo al-istiqbal ya kasance na nuni akan aikin da ake fuskanta kar ya nuni akan aikin da ya wuce misali kamar idan ka ce zaidan ana daribuhu bil ams to yanzu ba zai samu nasuwa ba saboda kana kawo hikaya ne sai ka ce zaidun ana zaribuhu bil ams amma idan kana nuni akan aikin da ake fuskanta ne to zaidan ana zaribuhu gadan misali muna fahimta sharadin sa kenan to shine malaka cewa wasawwi fi zalbabi ka daidaita a cikin wannan babin wasfan ismul fa'il ko ismul maf'ul za amal wanda ya zo yake aiki irin aikin fi'ilinsa bil fi'ili ka daidaita aikinsa da aiki wato da aikin aiki in lam yaku mani'un hasan in dai babu wani abu da zai zo ya hana menene zai hana shine zanto an samu ismul fa'il ya kuma kasance hikaya ce fil madi aikin da ya wuce kake badawa to a wannan shine mani'un hasan an samu abin da ya hana ya kasance wannan suna zai kasance mansuhun ne kai tsaye muna fahimta to <coughs> kun san hausawa sukan ce wai zama da madaukin kanwa <coughs> yakan kawo farin kai to idan da za mu samu suna <laughs> idan muka samu suna ya rafi mashgulun bihi muna fahimta to shi ma zai ɗauki irin hukuncin mashgulun bihi din ban ji ba a duk huskokin nan guda biyar inda za mu samu wani suna ya rafi mashgulun bihi kun san mashgulun bihi shine muka ce damir ko to inda za mu samu wani suna kuma yanzu ya rabe shi to zai dauki irin hukuncin sa me ya hukuncin mashgulun bihi ne mara ban ji ba mansubi to shi ma zai dauki irin hukuncin sa muna fahimta koda ba sifa ba shi kamar ya ba su ba koda ba sifa ba shi ta mafulun bihi ta damir kamar ka ce yaya misali ka san misali idan suna yanzu eh ne al-na'at yakbaru al-mawjud haka yake babu a ko da babu rabuwansa da yayi to shikenan sai harbu misali kamar ka ce zaidan ضربت rajulan يحبه زيدا ضربت idan ka tashi wancan da ya bada mamu ittifaki cewa maf'ulun bihi ne li fi'lin mahdhuf wujuban yufassiruhu mazkur zaidan darabtu muna fahimta to kun ga anan mashghulun bihi mahzuf takdirin sa mai yawa zaidan darabtuhu muna fahimta to sai da ka share sai ka ce zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu kaga baka kawo hawun din ba sai ka ce zaidan maimakon ka ce darabtuhu rajulan yuhibbuhu jumlan ghair saliqa ba ta daidaita ba don haka sai ka ce zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu to in ka tashi anan zaidan mun ittifaqi maf'ul bihi ne darabtu fi rafa'il mashghulun bihi aw lin mahzuf muna fahimta don haka rajulan kasantuwan yana shi wannan domirin da muka share don haka sai ya ɗauki hukunci irin nasa asalin maganan zaidan darabtuhu darabtu rajulan yuhibbuhu ba abinci ne ba <laughs> na yawa to amma sai ne abin two in one sai na ce zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu in ka tashi ta kasa to darabtu din nan zaidan ne na daka ko ko a rajulan amma mai tare amma asalin sa akwai mahzuf zaidan darabtuhu darabtu rajulan yuhibbuhu eh <laughs> wato da da ki zaidu kuma duk ma mai kaunan zaidu shi ma sai na dake shi <laughs> muna fahimta ai to don haka shi wannan rajulan abin da ya ja mashi nasba rafuwansa da mashgulun bihi wanda yake mahzuf <laughs> muna fahimta aiki shi ne malam ke cewa wa ulqatun hasilatun bi tabi'i alaka wacce take wanzuwa da sunan da ya bi bayan mashgulun bihi ina fata na fahimta hausa alaka da take wanzuwa da sunan da ya zo bayan mashgulun bihi ka ulqatin kamar dai kai ka ce alakar ce bi nafsi lismil waqi'i da shi wannan suna da ya hadu da mashgulun kai tsaye an fahimci magana to ina tunanin wannan shine darasin <laughs> wa alaikum salam na na eh

allafta a aha zaf ilai na na na na babu eh haka ne eh, eh. eh ba sai mutum ya ce amsi ba zai zama abin da ya wuce already ka samu shi ne eh. sai ka juya zama sun da fari eh. yasa suka kawo wannan ka san aljumlatul ismiyya tadullu ala thubuti wal dawa in kace zaidun jalis subut wal dawa amma aljumalul fi'liyya tadullu ala tajaddud wal istimrar ka fahimta don haka to tunda ita aikin ta kenan tana nuni akan ci gaban abu da fuskantar lokaci khalas shi abin da ka ɗauko shi daga asalin fi'ili to dole shi ma ya nuni akan irin abin da fi'ilin ke nuni ka fahimce ne ai to shi sa suka ce an yakuna dallan ala istiqbal ya nuni akan saboda jumla fi'liya tana nuni akan aiki ne na ci gaba da sabunta al'amura ka da ai yawa eh haka ne eh tunda ka ciro wanda ya sun da filin wajen eh shi ne yake nufin kamar aishi wani na nufin ai baka riga ka ba da karina ba zaidan ana buhu ni mai bugun zaidu ne ni mai bugun zaidu ne a jiya ni mai bugun zaidu ne an jima in kace ana buhu ba baka abin gaba kamar Amurin amrun buhu ne waye a cikin sai duka Amurin amrun buhu wani da ya duka waye <laughs> kana mai ta magana don haka kace zaidun ana daribo to abinda kawai zai fidda kai karina in baka faɗe ta ba to ya zanto karinan ta dullu ala istiqbal to a wannan hali ba sai ka ce gadan ko mustaqbalan tunda akwai kila karina da take nuni akan laifi ne aka maka wanda kai wa zaidu ta lala a nan gaba sai ka rike shi to khalas wannan in haka ne ba matsala amma babu karina dole ka yi bayani ya yi istighfar eh na eh, eh. eh. na ba wai ai ba ba wai lalle sai daga mazi bane eh to <laughs> ba lalle daga mazi bane shi dai an yi istiqaqin shi kuma ya dauki duk ma'anonin fi'lolan gaba daya eh shi kenan <laughs> na to alhamdulillah ka fahimta alhamdulillah na ba fahimta ba ba eh abin da ke akwai ka gane al'amura sun mani ba mu nazari <laughs> ba wai ba a fahimta ne an amura ne da suka yawa kuma kwanukan na gudu ba dan kaɗan ba ka fahimta to <laughs> to Allah ya raba mu da shi to shi sa kake ga abin an yi shi an fahimta amma idan aka zo kuma sai ya zama sabo eh. ta alhamdulillah <laughs> kuma burin ka ya cika yanzu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت